kaga ashe kenan duk kwaram ne yadda kamar ayar na nuna mana duk kwaram ne yadda mutum zai yi ta duniya ya yi kokari ya tuka ya kai shekara arba'in ya kai shekara arba'in yanzu <clears throat> ya yi ritaya ga duniya ya dawo ya ci gaba da istighfari abin da an kai lokacin kurciya ina fatar kun fahimta saboda mi saboda lokacin kurciya kurciya an san tana sa abubuwa waɗanda ba su da kyau amma da ka kai shekara arba'in an san yanzu ka zan mutum hankalinka ya cika tunaninka ya cika imaninka ya cika to yanzu sai a zan hauka ba ta makaro mutum sai ya ba arba'in bai duk waɗannan da annan suna gaggakan neman shugabanci duk sun ba arba'in bai kaga sai mu ce ba su da hankali lokacin da ya kamata yawan ta bargazar da an kayo lokacin kurciya yanzu kun zan da tije ku ta zuwa gifari yanzu kuma ta tanne da ba ha kallon buhari yanzu don Allah mulkin nan alheri ne ga buhari ko shari shari ne ni kan ga gani na shari ne saboda ku kalli irin kwarjinin da aka Buhari 2015 yau yana da korabi ne korabi ne babu eh to haka haka so irin musibar da Buhari ya jefa kai ne haka son ka jefa kanka kai ma Allah ka samu gama lafiya to mai shekara 40 kenan to ina ga su billi abin ta sama 60 yanzu mini ke nema in bancin gafara Allah hmm? amma sai ka ga dan shekara saba'in da wani abu shi ke neman mulki me za ka yi da mulki da shekara saba'in kai ta zuwa istighfari duk wanda ya kai shekara saba'in na faɗa ma kakku zaɓe shi ko kakku zaɓe kakku zaɓe yaro mai ƙurciya ƙwarai kuma kakku zaɓe tsoho in kun ka zaɓi tsoho sai ya koma ya layi bu kun ga dai wanda wanga ya layi da ƙarfe goma ta yi an ce ya kwanta ya yi kwana shikenan yanzu ya kwana da ƙarfe goma ya bawa ga Najeriya ya bata ga yan bariki kuma in so haita waye bai tambaya su ko ba su hada mai abin da sun kai don haka a zaɓi mai jini a jika mai sauran ƙurciya, kuma mai tsoron Allah kuma wanda ya san mutuncin mutane mai tsoron Allah wanda ya san girman mutane in ba haka ba ko kuyi nadama Allah ya shirya da mu to sai Allah ta baraka wata ala ya ce ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu نقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم نعم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة نعم وعد الصدق الذي كانوا يوعدون سي الله تبارك وتعالى يتشي أولئك وأنن دنتار وأنن سيبوبين وأنن دسنك جرما سنك كيمتك كارفين سنك كوما ما الله الذين نتقبل muke سوني وأنن a كربا ma أحسن ما أملو كاوا وأن أبن سنك أيكتا أحسن نان لا على بابها domin an ka mafi kyawu ashe kenan kyakkyawa ba a karɓawa don haka waɗannan su ne waɗanda muke karɓa musu kyawawan abin da sun ka aikata Allah ka karɓa mana kyawawan ayyukanmu wannan jawo an tun kuma su ne muke yafewa ga ga kurakuransu miyagun ayyukan da sun ka aikata fi ashabil janna suna cikin yan aljanna Allah ka saya mu cikin yan aljanna wa'ada a duniya kanu sa asas cikin yan aljanna wannan alƙawari ne na gaskiya alladhi kanu duniya wanda sun kaza an musu alƙawari da shi lokacin suna duniya